Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau ashirin ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma takwas ga watan biyar 2026 a wannan majalisi namu na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam كما أولنا مثلا في جامع الشيخ تلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى هم لتاقي مشين التدريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر بالضمى لني الألامة الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى بنا تكن كتاب الأذان حبيا kuma muna cikin babun da ke batu a kan wujubu kira'ati wujubul kira'ati alal imami wal ma'amuni fi salawati kulliha babun da al-imam bukhari alaihi rahmatullah ta'ala ya kulla a matsayin bayani a game da wajabcin yin karatun sallah ga liman ga mamu kuma a dukkan salloli mazhabar al'imamun bukhari ko karatun bayyana ko karatun ɓoye wajibi ne liman da mamun su yi karatu amma wasu malaman suna da tattaunawa wacce ta saba wa ta al'imamu al-bukhari rahmatullahi alai wannan kuma zai zo majalisun mu na biyar a gurguje makon da ya gabata akwai tambayin da muka amsa ta rabar gado bayan an tashi an sami ne eh, an yi mun bayani akwai kuskure a cikin wannan rabon gadon da aka yi kuma kuskure ne babba to tun a lokacin ina jin na sa na cika na kira na ce waɗanda suka rubuto takardar su zo ba su zo ba zai har kuma ba su kiran ba hanyar gyaran shi ne matsala tana da auri wato adadin abin da ake nema ya fi adadin masu rabon gari matsalar sha biyu ci ni na raba ta a sha biyun har ma da raguwa daya aka maiwa da baba a wajen ba ya'ya waɗanda aka ce ‘yan mata su hudu a ba su tulusani sai na ba su suna buƙatar takwas sai na ba su hudu kaga matsalar ya kamata ta zama sha biyar ke da ƙarin hudu da ko ƙarin uku to shi ne ko da haka baba na da biyu mama na da biyu haka ne sai miji na da uku sai su kuma 'ya'ya mata suna da takwas kagan kalin safa zai baka sha biyar shi ne za ka fitar da matsala amma asalin matsalar sha biyu ce shi ne sai aka yi auni saboda abin da ake bukata ya wuce adadin waɗanda suke raba suke bukatar gada ni ko sai ya ɗauka ma akwai ragi a ciki to wannan shi ne sannan gyara game da wannan a duk lokacin da mai karantarwa ya irin wannan kuskura ko ba a bari a tashi saboda zai iya haifar da ɓanna shari'a Allah ce ta fi kowa ba a ganin girman kowa akan wannan ya kama da mamu sun faɗi ladabin da ake bi wajen gyara irin wannan misali ɗalibi yana da nauyi tsakanin shi da malami yana jin nauyin malami to idan malami irin wannan kuskuren da yake buƙatar gaggawa to mutum zai iya sa shi a sigar tambaya ce a makalla to da ba za a ce ka za a ce ka za ba to shi malamin dama ba tambayar ya karɓata ta bane da karfin tsiya to zai gane cewa gyara ake mishi sai ya gane kuskurenta ga dan take za a gyara ba tare da an tafi da ɓannar ta yaɗu ba Allah ya fi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai Daidai daga cikin magabata kamar da imam al-imam ibn ya bada labari a cikin littafin ta'zimul futiya ya taɓa bada da fatawa ya kuskure sai da ya ɗauki ‘yan haya waɗanda za su je cikin kuwa a gari su nemo masa wanda ya zo masa wannan tambayar ya kuskure wajen ba shi amsa ya ɗauki hayar sai biya su kuɗi mai yawa ya ce duk inda za su je unguwa-unguwa suna yaɗawa cewa ina waɗanda ina wanda ya yi fatawa ya nemi fatawa wajen malam wani don Allah ya zo malam wannan ne ya kuskure ya gyara masa to Allah shi shirye mu Allah ya ba mu daidai majalisun mu na 275 insha Allah muna cin hadisin nan na sayyiduna Jabir bin Samara radiyallahu anhu hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin sahihinsa al'imam azzalili alaihi rahmatullah ya tabbatar mana da shi a cikin wannan muktasar ɗin nasa a ciki hadisin ya kunshi darussa masu yawa kamar yadda muka ambata ƙarar sahabin annabi sallallahu alaihi sallam aka kawo sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yana gwamna a kufa wasu daga cikin mutanen kufa suka kawo korafi alhali ba korafin gaskiya bane a game da yanayin shi suka tuhume shi da wasu abubuwa mun karanta hadisin kuma muna tabbatar da darasan da suke ciki kamar yadda muka ambata muna fatan insha Allah yau mu kawo ƙarshen darasan da ke cikin wannan hadisi mai albarka insha Allah ta'ala darasi na biyar a cikin wannan hadisi عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه شدة عنايته بأمر ضريته وصلاحه هذا سيدنا عمر ba yadda za ka ke labarin adalci a duniya baka kasa yin na ba adalcinsa da yadda yake da tsananin kula da talakawa baya son ya ji wani abin da zai taba al'umma talakawansa hatta dabbobi sai na umar radiyallahu anhu tsaye yake ya ga ya biya musu haƙoƙinsu ya tsare musu haƙoƙinsu kauna ga 'yan adam shi yasa ana kawo wannan kocan sayyiduna umar radiyallahu anhu bai kasa a gwiwa ba ya aika wa sa'ad cewa ya taho daga kufa tafiya mai nisa tsakanin iran da madina tafiya ce mai nisa amma haka ya aika masa ya ce maza maza ya zo kuma sayyiduna umar radiyallahu anhu ya karanta masa korafin da ake da shi game da shi sa'adu ya ji sannan kuma ya kare kansa wannan yana nuna adalci adalci na sayyidina umar wanda idan shugabanninmu suka dan kwatanta suka dan kwatanta a cikin ɗari ko da uku suka ɗiba uku a cikin ɗari za a ga canji a cikin al'umma Allah ya ba su ikon yi darasi na shida a hannun ya salati inda salam wannan hadisin ya karantar da mu muhimmancin sallah a wajen magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa izamu sha'niha fi qulubihim da kuma yadda sallah take da girman lamari a cikin zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wata da sallah فقد كبر عمر رضي الله عنه التهمة لما كانت تشمل الصلاة sayyiduna umar ya girmama wannan korafin na mutanen kuka da suka zo da shi musamman da ya ji cewa akwai matsalar sallah a ciki, da ya ji cewa akwai matsalar sallah a ciki sayyiduna umar radiyallahu anhu bai kasa a gwiwa ba nan take mun ji yadda ya aika cewa ta ya zo daga kufa tafiya mai nisa a ciki sayyiduna umar da sa'adu ya zo ya ce laqad shakauka fi kulli shay'in hatta salati ce to kai sa'ad jama'an nan fa sun tuhume ka sun kawo korafi game da kai a game da komai cikin komai din nan har da sallah ba su tsale ba sun ce in na innaka la tubtinu tusalli in ce ba ka kyautata talla. Ko shi kan shi sa'ad wannan tuhuma ta fi masa girma da abubuwan da aka faɗi sauran abubuwan damuwa ne to amma sa'ad radiyallahu anhu wannan ƙorafin da aka yi a game da shi cewa zai iya sallah ba to shi mashi da hankali yanzu rayuwar shi da manzo Allah sama ta tafi a banza ke zaman da ya da manzo Allah sama a Makka tun a farkon musulunci aka dawo Madina ya yi rayuwar mutulunci da manzo Allah sama shekaru 23 nan cif a safiyar musulunci sai na ta aje musulunta mun ji a tarjamar a tarihinsa to amma ya gama rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa a ce bai iya sallah ba ina amfani rayuwar shi وما أنه لا يصدقهم في هذه التهمة sayyidina umar saboda girman sallah bai gaskata mutanen nan akan wannan korafin ba amma duk da haka azala ta adal sai ya sauke sa'adu ce gwamna bai iya sallah ba sai umar ya san ƙarya suke ba gaskiya suka faɗi ba amma saboda girman sallah sai ce sa'adu ka sauka tukuna sai an gama bincike hatta tabbatar bara'atu har sai da kubutar sayyiduna sa'ad ta tabbata aka gane cewa sa'adu sharri suka mishi amma ba sai na umar bai mai da shi ba na umar bai mai da shi ba wa kaburat tuhmatu fi qalbi sa'ad aidan sannan shi kan kanshi sa'ad mas'alar ta mata girma a ce shi ne bai iya sallah ba ce shi yanzu ne amfanin rayuwar shi idan bai iya sallah ba ai ba da amfani to wannan na nuna yadda magabata suke girmama sallah suke ba ta muhimmanci musamman sai na umar yana kwancen nan fa bayan an caka masa wuka abu ruwar talmajin ya tattake shi da wuka yana suma gashi cikin jini face-face hanjin shi kuma a waje a fashe amma yana tambayi cewa an yi talla shi la khaira liman taraka shi babu alheri ga wanda bai talla sai su ma ta sake ɗauke shi ya sake su ma in ya sake farkawa sai ta hal sallar nasu sai mutane sun yi talla sai ce masa an yi talla ta ce la khaira liman taraka babu alheri ga wanda ya bar sallah kun ga yadda magabata suke girmama sallah darasi na bakwai a cikin wannan hadisin anna min as-siyasati ash-shar'iyyati 'azla al-amir aw al-muwazzaf aw al-amil al-mashkur ila nihayati tahqiq bara'atan aw idanatan daga cikin abinda ake cewa as-siyasatu ash-shar'iyya as-siyasatu ash-shar'iyya a musulunci an ce as-siyasatu ash-shar'iyya damar da aka ba shugaba yayi ijtihadi a lokacin da wata matsala ta zo ko da babu nasti a kanta domin tsara maslaha al'umma da kuma kautar da fitina daga gare su wannan shi nake cewa siyasar shar'iyya ba a siyasa ba kawai in an siffanta ta an ce mata a siyasar shar'iyya damar da shugaban musulunci yake da ita ta yi ijtihadi wato ya kokarinsa domin aiwatar da wasu ababe na hukunce-hukunce domin tsara maslahar al'umma da kuma ture musu cutarwa shi na ke ce masu su shari'a misali dokokin da ake kafawa yanzu eh, dokar titi dokar rochester kenan wane ga hanyar da zai bi wane ga hanyar da zai bi mai tafiya ga inda zai bi mai dawowa ga inda zai bi duk waɗannan suna cin babu a siyasar shari'iyya dokar eh, misali dokokin da suka shafi takan kudin al'umma dokokin da suka shafi hatta shi kan shi constitution in bai saba wa shari'ar musulunci ba to shi ma yana faɗa ƙashin a siyasar shari'iyya eh, domin ijtihadi ne na shugabanni aka ba su dama su zauna su kalli ne zai gyara rayuwar al'ummarsu ne kuma zai tseratar da al'ummarsu daga afkawa cikin banna da fitini to daga cikin wannan asiyarsu shari'iyya da aka ba wa shugaba dama to an ba shi damar ya sauke wani misali shugaban ƙasa shari'ar musulunci a dokokinta ta ba shi dama zai iya sauke gwamna a wannan hadisin mun fahimci haka zai iya sauke wani mai mukami a lokacin da ake tuhumar wannan mai mukamin har sai an tabbatar da kubutan wannan mai mukamin ko kuma a tabbatar da cewa iya eh, yana da laifi korafin da aka yi a kansa da gaske kun ga sai na umar abin da ya wasu ake da aka kawo hoton sa'ad ya aika ya ce sa'ad ya zo daga kufa sa'ad ya zo daga kufa sai sai na umar radiyallahu anhu sai ya ya saukar da shi daga mukamin gwamna aka ci gaba da bincike gaskiya ta fito cewa kazafi aka wa sa'ad ƙage ne amma sai na umar bai mai da shi ba duk da haka duk da haka sai na umar bai mai da shi ba saboda wata hikima ta sai na umar amma lokacin da sai umar zai rasu ya kafa kwamitin mutane shida ya ce su zaɓi shugaba daga cikinsu usman ibn affan ali ibn abi talib عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام سعيد بن سعد بن أبي وقاص waɗannan su shida su sai na umar ya kafa su ne rijalun shuwa da ya kafa su kafin ya kafa Ke ce in yi zan zaɓen muku shugaba to sa'adu zan zaɓa amma ba na ce ku zaɓe shi ba ne ku tafi a cikin ku shidan nan ku fitar wa da al'ummar musulmai shugaba in ta fada kan sa'adu to sa'adu ya cancanta sai sai na umar ya mai da su wannan matsala ke ya ce lokacin da na cire shi ba na cire shi bane saboda tuhuma na cire shi ne saboda wata maslaha haka sai na umar ya faɗi a ƙarshen rayuwarsa kaga ashe sa'adu bayan an cire shi sai na umar bai mai da shi ba to ba ya mai da shi ba ne a matsayin ya yarda da abin da mutanen kufa suka faɗa na kagen da suka mata a sai na umar ya kalli wata maslaha ce so in aka cire shugaba aka mai da shi to ya kama da matar da aka taɓa sakinta aka dawo kuma aka haɗe yanzu aka ɗan samu matsaloli akan cino da baya abubuwa ba su kika tafiya daidai yadda ake bukata ba shi yasa sai da sai na tun da an cire shi sai bai sake mai da wani ba sai da sai na usman bin affan ya zo sai ya mai da shi wannan mukamin ya sake koma kofar da <laughs> ya sake shugabantar su kun ga wannan kenan wannan darasi ne babba sannan darasi na takwas anna ala al-hakim a istimaa ila al-khasmayn qabla ibrahim al daga cin abin da wannan hadisin ya karantar da mu yana karantar da mu darasin cewa alƙali ko shugaba idan aka kawo mashi koke to kai ya yanke hukunci sai ya saurari duka bangarora guda biyu zai iya wa mai ƙara mai kuka a zaci shi ne mai gaskiya alhali shi ne azzali shi ya cizo kuma dandana zai fashe da kuka kaga sai a ne sai shi ke da gaskiya amma idan aka saurari kowa da wanda ake kara da mai ƙara dukkaninsu suna da damar a saurare su hakkin su ne a saurare su a ji kowa kai da ka kawo ina bayyana ka kai kuma kai ake kara ka ji abin da ya ce me za ka ce game da wannan tuhumar ko wannan korafin da yake a kanka sai mutum ya kara kansa so taji ana shan mamaki mutum ya wugo ya kawo ƙara sai bayan bincike sai a gano a shi ne mara gaskiya shi sa mazu sama ya da ƙa'ida ƙa'ida da dukkan duniya ke mamakin ta a alƙalanci kuma ta yi ruku da ita ba kotun da za ka tafi inda kotu ce da ake fatan a yi adalci to sai ta yi aiki da wannan ƙa'ida ita ce ƙa'idan albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man a wata riwayar albayyinatu na al-mudda'i wal yaminu ala muddaa alayhi al-mudda'i ne kawo ƙara ya kawo dalilai da za su tabbatar da cewa ƙorafinsa na gaske ne shi kuma wanda ake ƙara to ya rantsi cewa abinda aka faɗi game da shi ba gaskiya ba ne wannan ka'ida ce to ba a yanke hukunci Allah ta'ala ya wa annabi Dawud alaihi salam ladabi a lokacin da annabi Dawud bai yi haka ba annabi Dawud alaihi salam masu ƙara guda biyu suka zo wajensa sai ya saurari mai ƙara bai saurari wanda ake ƙara ba sai yanke hukunci a bisa abin da ƙara ya faɗa sai Allah maɗaukacin sarki ya masa ladabi وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسووا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك واهدنا إلى سواء الصراط ذا قوة تنفع يشي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وقال أكفنها وعجني في الخطاب ce ce ya annabin Allah dawo wannan dan uwana ne wasu malamai suka ce a hinan sun haɗa kamfani nan uhuwa ce ba ta jini ba yan uwantaka ce ba ta jini ba yan uwantaka ta kamfani suka haɗa, suna gudanar da kiwo tare sai ne ƙaran nan ya ce wannan ɗan uwana ne yana da nagge guda casa'in da tara ni kuma ina da nagge ina da nagge in yana da nagge casa'in da tara ni kuma ina da ƙwara ɗaya sai ya ce wannan ɗayar tawa dole zai an sheka ta zama tashi ni kuma in tashi ban da ko ɗaya ya tashi da ɗari ni ko ban da ko ɗaya kuma ya matsa ya kai goro ya kai mai cewa tabbas ya kwace min ɗayan nan annabi dawud alaihi salam daga ji ai za ka ji tausayi kai ma ko yana jin wannan sai ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ati sai ya zalunce ka na zalunci zallar zalunci da yake sai ka bashi ɗayarka ya haɗa da casa'in da 99 ta zama ɗaya yace dama haka yake wa inna kaseeran min al-ulama'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ba'd shi dama haka masu hada hada hada kasuwanci suke zalunci suke so so sashi na so ya zalunci sashi sai dai masu imani a cikin kuma ba su da yawa kaga annabi Dawud yayi hukunci kuma yanzu annabi dawud yana matsayin kujera alƙayi ne ba fatawa yake ba dawa domin ya ce ni inna hada a hasmani ba babu na ala babu ya ce fahkum bai ce na ba fahkum bai na nan bil haƙƙi wala tushrik shi ne Allah ya mata ladabi وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك النبي داود ya gane cewa jarabawa ce Allah ya masa domin a koyar da shi yadda ake alƙalanci sai ya gano dan da ya faɗi ya ita ya fari ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya faɗa mana waɗannan labarukan annabi Dawudu guda biyu waɗanda suka kama da wannan a hukunci sai dai hukuncin nasa kuma da ya yi in na fashe da zanamul qawmi wa kullu da hukmihim shahid fa fahamnaha sulaiman annabi sulaiman ya fi shi zama daidai dan shi na cikin sa to kun ga shine wannan saboda haka ka'ida ce wannan ta shari'ar mu ta musulunci amma ba ture sai ya zama ya anshe ta kamar tashi a sauraron kowa sai ya zama yana da audi altaranta a kai wai ka saurari duka ɓangarora guda biyu a matsayinka na alƙali kafin ka yanke hukunci to gani a wannan hadisa sajidu na umar ya saurari ƙorafin mutanen kufa sannan ya saurari sa'ad ya kare kansa radiyallahu anhu darasi na tara anna lil mudda'a alayhi haqq jisa difai an nafsi wanda aka kawo kara yana da damar da za a ba shi dama ya kare kansa wannan yakan mutu gwangwaran gwa sai a ce ga wani ya kisan kai sai a ce ai wasu lauyoyi na kare shi sai a tsitsi ne wa lauyoyin nan to ya kake so a yi kai a ganin ka da kake waje a kyale shi kawai da an zo sai a ce ai yi a lahu haqqun bi sa'i an nasu. yana da haƙƙin ya kare kansa a shari'ar musulunci ba kawai da mutum ya zo an ce ya laifi shi kenan kawai shi kenan sai a ce ai shi kenan a tafi da shi mayanka a zille mai kai Ah, yana da ikon yana da haƙƙi a kare kansa idan Allah subhanahu ta'ala ya ba shi dama ya sa'a ya iya kare kansa suka ya samu sassauci ƙwarai da gaske sai koma ya tuba wa Allah in ya san abin da yake ƙarya ne mahma ta faƙa mahma ta faƙa mace tuhuma duk girman tuhuma duk girman ƙorafi to wanda ake kara na da dama a shari'ar musulunci ya kare kansa kada daga zuwa shi kenan zai ce a ah, kakkace komai kawai ya tabbata wanda ya zama kan gabu ko kenan eh, ya zama kan gabu na goma salamatu qulubi ashabi rasul sama min su'i dhanni li ihwani sahabban manzo sallama Allah ya tsarkake zuciyarsu zukatansu kubutattu ne ba sa wa ƴan uwansu zato lokacin da aka zo aka kawo korafin sayyiduna sa'ad bayan sayyiduna umar ya ji korafin ya ba aji dama ya kara kansa sai ya ce ne a ƙarshe za ka zannu bika ya abaika yace dama zaton da muke maka kenan ya kai baban ishaq wato sa'ad wannan yana nuna tsarkin zuciyar sahabbai sahabbai suna da kyakkyawan zato game da yan uwansu wanda madarasi ne wanda ya kamata ya koyi da shi darasi na sha ɗaya hirsu sahabati ala liqtida'i bin nabi sallallahu wala siyama fi salat wannan hadisin ya karantar da mu yadda sahabbai suke da kokarin koyi da manzo Allah kuma musamman a sallah musamman a sallah intikalan li amrihi sallu kama ra'aytumuni usalli suna masu aiwatar da umarnin manzo sama da yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah sa'adu da ya zo ya ce usalli karata kama kana usamu yusalli bina wallahi irin sannan da annabi yake mana irin ta nake musu to ban san abin da take korafi a kai ba yanzu ba kauye tuku sabon musulunta kuma ba kauye shine zai kallo ni babban shehin malami ya ce bai iya sallah ba hmm? ka wannan idan ba shari'a ba ce ake kai bai kamata ma a saurare su ba ko darasi na sha biyu hifazu sahabati ala salatin isha yadda magabata sahabbai suke tsara sallah al-isha'i suke ba ta muhimmanci li'annaha atqalu salati ala al-munafiqin saboda ita ce sallar da tafi nauyi ga munafikai ba a ganin su sannan kuma lokaci ne da an gaji an je kiwo an je kaza an dawo shi ce da munafikai ba sa santa shi yasa sa'adu da ya tashi sai ya buga misali da ita saboda girmanta a cikin hadisin ya faɗi ya ce yana muku sallar isha'i an kudu fil'ulayen ne ya ce raka'o'in biyun farko ina tafiyar nawa a cikinsu ba na taƙaita ina tsawaitawa eh, amma ne wa haffifu fil ukurayen ne amma raka'o'i biyun ƙarshe na isha'i su kuma ina taƙaita su ina sassauta su wanda a ciki ne aka fahimci cewa a raka'o'i biyun farko yana karanta fatiha da sura kenan a raka'o'i biyun ƙarshe su kuma fatiha kawai yake karanta domin ya ce ukhaffifu fihima darasi na sha uku annal asla fi qira'ati al-qur'ani fi salati al asali a karatun alkur'ani a sallah karatun alkur'ani wajibi a sallah asali duk sallar da za ka yi to sai ka yi karatun sallah shi ne al'afsa amma ne sun makatakunu sunnatan au mustahabbatan sannan karatun da za a yi a sallah zai iya tashi a wani ɓangaren sai ya zama mustahabbi ko kuma sunna misali karatun fatiha wajibi ko amma karatun sura a mazhabobi da yawa ne matsayinsa sunna mustahabba amma asali ba yadda za ka sai kalla ba ne karatun kalla ba an aƙalla fatiha ke an aƙalli fatiha sannan kuma wani zubin akwai inda ake saryar maka da karatun kamar yadda za mu gani a hadisin gaba ta ina idan ya kasance kai ma muni zai iya yiwa a sayar maka da karatu neman yana karatu a bayyane to malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa kai ma mu ba za ka yi karatu ba in mun zo za mu ji tattaunawar malamai da kuma mazhaba limamin bukhari akan haka darasi na sha hudu anna hunaka qira'atu suratayn fi rak'atayn al-ulayayn min as-salah lallai ana yin karatu surori guda biyu a rakawoyin biyun farko a sallah za a karanta Fatiha da sura walaysat hunaka fi al-ukhrayayn amma a rakawoyin biyun karfi to ba an karanta sura ba لأن الركود يقتضي التطويل ده سيدنا سعد يتي أركود في الأوليين ina yin nawa ba na yin taurin in gama rakawai biyun farko yana nuna cewa yana tsawaita karatu ke ba wata wil ya tabi ziyadata a nan ba kuma karatu a talla a raka'a to yana hukunta cewa lallai ba fatiha kawai aka karanta ba domin fatiha kawai aka karanta yana za a tsawaita wata fatiha ce fatiha dai a duk wajen magabai ayoyinka bakwai ya danganta daga ina aka fara an shigar da bismillahir rahmanir rahim in an tafi eh, abin nan eh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin aya ce ko ko wakati ne tattaunawa malamai amma dai ne da ta ji an ce an tsawaita karatun sallah to yana nuna bayan fata an karanta ne an karanta su shi yasa sai ce a kudu fil ulayayi wannan fadin sa a kudu fil ulayayi yana nufin lalle an karanta sura bayan fatiha sannan waziyada ala al-fatiha taqtadi qira'at as-surati ba'da surati ba'daha in an ce an ƙara wani abu bayan fatiha to kaga sura ce ina son mun fahimci yadda aka fitar da matsala kuma dama nan ne mahallin shahid na hadisi babu rujubi kira'ati fi salati ala al-ma'mum babu rujubi babu rujubi wal ma'mum fi salawati kulliha to da karaka'u ibin tafu ana karanta fatiha da sunna درس إن شاذية أن التخفيف في الركعتين الأخريين يقتضي عدم قراءة السورة بعد الفاتحة ده سيدنا سعد يشينا تكعيتا ركو إذن كرشي وأننا كنت شوى للي سيدنا سعد بايا كانت السورة ركو إذن كرشي نمشي تخفيف كيسا أي كجمع لمن فيه da yawa suke cewa asali a raka'atul fajr ba a karanta sura me hujja a ina suka samu wannan hadisin na na'isha hadisin na ta ce manzan da sama ya kasance na takaita rakatan fajir kai ka ce da yi karatun su da yi a ciki ko fatiha bai karanta ba kaga tana nuna ya karanta fatiha amma bai karanta me ba bai karanta sura darasi na sha shida أن التحقيق مع المدعى عليه واجب walau arafa alqadi halahu wajibi ne a shari'ar musulunci alƙali idan aka kawo ƙarar mutum ya binciki wanda aka kawo ƙarar ko da ya san cewa abin da aka kawo ba gaskiya ba ne kun ga kuma umaru haƙaƙa ma a sa'adin rabiyallahu anhu rakuma ma'arifatihi bi hali da aka kawo ƙarar sayyidina sa'ad sai na umar bai ce a karya kuke sa'adu ba zai aikata haka ba tun da ƙorafi suka kawo shi kuma kujerar alƙalin musulunci yake kanta tun da shi ne shugaba na gabaki ɗaya sai ya saurare su sai saurare su so daga alƙali ba zai zo ya ce ai na san shi Karya kake kai daga kawo wannan ƙara ba a sai an bi wannan muna waɗannan bayanan saboda da yawan mutanen gari wannan ka'idar da suke da ita ta bahaushe da yake cewa shari'a saɓanin hankali shari'a saɓanin hankali abinda bahaushe yake nufi saɓanin hankali yana nufin saɓanin abinda kai kake tunani idan kai ba shari'a kake yi ba baka santa ba to za a ta yin ta cewa da wuta za su ci to da kake kai kana fahimta wani abu kawai a yi ta hukunci a'a akwai lokacin da za a zo alƙali ya zo kawai ya gama tsawarar shari'a kana tsammanin ya kai ƙarshe akwai abin da ya hanga yana son ya gano wani abu kwana ɗaya sai ya buga sai ce na ɗage shari'ar nan sai wata mai zuwa abu ɗaya yake so ya gano kuma tirenin ne duk alƙali ana musu wannan tarbiyyar kawai zai ce ya ɗage shari'a sai wata mai zuwa kaga a nan kai ra'ayinka ne to ne yake kuma su yake sai ya gano wani abu kwara ɗaya da a wannan zaman da aka yi bai gano shi ba sai ce ya ɗage shari'a sai ce sai wata mai zuwa ranar kaza ga watan kaza ya tashi to zai ci gaba da bincike ne kuma da izinin Allah aka dawo za ka ga wannan abin ya fito to annan za ka sha mamaki to yana da dama darasi na sha bakwai an alƙaru da kuma bai ilmi wannan wannan darasin ya kama da na baya na gaba na baya alƙali baya hukunci da ilimin me ilimin abin da ya sani yanzu da alƙali zai tafi kotu yana motar shi sai ga ana faɗa mutum biyu sai ya fakin ya koma gefe a gaban shi aka fara faɗan har aka gama ke tuka mota shi ko aka tuka shi tafi kotunsa yana zuwa kotun shi kawai shi kenan sai ga waɗannan masu rigima guda biyu sun kawo ƙara a gaban shi aka yi komai tun daga farkowa ƙarshe to ba ruwan shi wannan kawai ya gani ne a titi ba suna zuwa zai ce kai na zo wucewa ina kallo kuka yi fada kai kai ne ba ka da gaskiya a wannan kai ba alƙali ba da eh, ke a gari za ka iya haka amma alƙali ba zai iya haka ba ai shi ya sa hatta fatawa ta addini alƙali baya ba da fatawa ababen da suka shafi matsalolin kotu in ka zo ka ce a kira makalla alƙalin kuma yana jin sallah ka ce a kira makalla sallah kaza akai akai kaza akai kaza to zai baka amsa a nan azumi na yi kaza yi kaza zai baka amsa duk ba matsalolin kotu bane amma kana zuwa kace akan makalla da Allah ina da tambaya ni ne ko kuma wani ne da matar shi suka yi kaza zai ce a yau wata rana yau juma'a zuwan kwana biyu rana ranar banje ka kai kara kotu ba alƙali ba ya yanke hukunci duk wannan na cikin ladibban alƙalanci ba ya kai ba da fatawa a cikin matsalolin da a kotu ake tattauna su duk matsalar da ana ƙara a cikinta to ba za a yi wa alƙali fatawa a wajen gari kuma yana da kotu ya ba da fatawa ba zai ce a kai kotu <laughs> aiki ja to kaga shine wannan so ka alƙali ba zai yi aiki da iliminsa ba abin da ya gani ko abin da ya sani zai saurare su ne su gama faɗin abubuwan na sha takwas na sha takwas darasi na sha takwas an na azlal amini fi daulati aw al munazzamati laysa amran sahlan hayyina shira shu shira wani shira wani da ake tuhumar sa a ma'aikata ko a ƙasa ba karamin abu bane ba abu bane mai sauki haka nan kawai a ce a cire wani me dalili faqad ya faqad yuzalu thumma la yujadu la yujadu man yasuddu tabrata wazifati zai yi wa a cire shi amma a rasa kuma wanda zai zai zauna a makwabinsa bari ku ji wannan da aka cire sa'ad sai na umar da ya cire sa'ad daga gwamna sai da ya sa mutum uku a matsayinsa ya raba musu ayyuka al'imamu khalifatu na khayyar cikin tarihinsa ya ruwaito cewa lokacin da sayidina umar ya cire sayidina ta'ad sakamakon wancan korafin da mutanen kufa suka kawo to ista'amala ammaran fisqala sai ce kai amma ibn yasir ka tafi kufa na naɗa ka kai za ka rika musu sallah aikin kawai musu sallah وابن مسعود على بيت المال yace kai ko Abdullahi dan Mas'ud kai za ka je ka kula da kuɗi kula da kuɗi kai za ka je ka kula da kuɗi wa Uthman ibn Hunayf ala nisahat al-aqd shi kuma Uthman ibn Hunayf radiyallahu anhu shi ma sahabi ne sai sayyidina Umar yace to kai kuma za ka kula da filaye kai za ka je ka kula da filaye hukunce-hukuncen filaye da raba su da karɓar harajinsu da makamantansu kai aiki yanzu duk wannan aikin mutum da wani da sa'adu kuke wannan aikin shi kaɗai amma na umar ya cire shi sakamakon wannan tuhumar ana bincike amma wallahi sai da nasa waɗannan mutum uku mutum uku ga ba karamin aiki ba ne. shi yasa wani yana gefe ana gudanar da wani abu kawai zai ce ba na a cire shi ba sannan cire mutum wani zubin mutuna yake zama da yawa an cire wasu ya haifar da fitina a abubuwa tun a tarihi an cire wani shi ke nan kawai sai zama sanadiyya ta waye, shi sa cire wani yana kan aiki sai an sa hikima a kai kunga gade daga cikin illar mafi karanci shine in ta cire shi waye zai iya daukar ragama aikin yi aikin nan yadda ake bukata kamar yadda shi wancan yake yi Allah ganar da darasi na sha tara an Allah ta'ala yi dafi wa lalazina amal Allah kullum yana kare fada ga waɗanda suka yi imani fa yadda fawa la'aza bi ikwanihim sai Allah ya kawo wasu idan wasu sun neme ka da sharri sai Allah ka maka mataimaka su kuma su taimake ka a lokacin da aka yi wa na ibn abi wannan korafin aka kawo korafi a kansa sai ga shi da aka je kuka duk mutane sun ta sun ce ba gaskiya bane suke ta istirja'i suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waye yake wannan korafi ko ba mu san da shi ba haka Allah yake kawo kariya ga mutanen kirki darasi na ashirin shine anna Allah ta'ala yaftinu as-salihin lil muslimin Allah madaukakin sarki yakan jarrabi mutanen kirki ya tuho mutanen banza su ci musu mutunci yi yu'zuhum bi alsinatihim wa aydihim sai su cutar da su da harsunansu, su cutar da su daga da hannuwansu ku duba abin da wannan tsohon yayi lokacin da aka je duk mutanen gari sun ce ƙarya ake wa sa'adu an gama za a fito sai ce a ku dakata inda dai an haɗa mu da Allah in ce a faɗi gaskiya su waɗannan ba su ji tsoron Allah ba ni ne ne jin tsoron Allah zan faɗi gaskiya to shi ne wa sa'adu sharri uku mun ji sa'i sharrora guda uku ya masa ƙadar ya masa ƙage haka Allah yake jarabar mutanen kirki sai ya kawo su mutanen banza su zo su yi musu kage su yi musu kaharu abinda ba su yi ba su ce su amma kuma walakin ta'ala ma yansuruhum alaihim hularu. amma kuma Allah zai bar mutanen banza nan Allah yana taimakon mutanen kirki akan mutanen banza cikin sauri sai kaga Allah ka musu dauki sai su ci nasara su mutanen kirkin su ko mutanen banza su kunyata kun ga abin da ya faru da wannan tsohon ya wa sa'adu sharri uku sa'adu ya ce to in karya kake ya Allah ni ma ina da bukatu uku a kanta ya masa addu'o'i guda uku akwai addu'ar da ta kuskure shi duka sun samai Allah shi kyauta darasi na 21 anna min sifati waliyil amri islam al-khuruj lil jihad daga cikin siffofin shugaba a musulunci idan za a yaƙi na musulunci to ya fita a je tare da shi matsar da na musamman da jihadi ma a faɗi ya rabi Allah an hun a min biyu a cikin ashirin na mahawatar mazan sama sai da ya fita yaƙi da kansa fiye da ashirin wasu malamai suna cewa ashirin da ta wasu kuma suna cewa ashirin da shida to shi shi wannan tsohon da ake ce masa usama tun da ya zo ya zargi sayyiduna sa'ali cewa la yasiru ma'a sariya yace baya fita yaki tare da rindina shi in ya tura rindina sai ya koma ya noki a daki yi kwancin shi a gida kaga wannan cin mutunci درسي لعشرين دبيو أن تحمة ولي الأمر بعدم الإثمة بالسوية قدهم في خلقه وعدله وتقواه a ce shugaba baya raba tattalin arzikin kasa daidai wa daida to an gama fa da shi a tawawan ɗari. Ya ce ga wani shugaba ya kusan ɓangaren su to wanda ba ƙaramin zagi ba ne in shugaban nan yana da natsuwa to zai ƙoƙarin ya gyara idan akwai alamomin da suka nuna haka to zai ƙoƙarin ya toshe idan kuma akwai damuwa to sai ya kawai ya kyale a ta surutu a surutu kuma surutu da ya yi kawai ce kuke kanfa ake yi ya ci gaba da nuna bambanci zalunci ne shugaba ya karkata zuwa ga wasu ya zama baya raba tattalin arzikin ƙasa a musulunci daidai wa daida a cikin musulunci akwai raba tattalin arzikin ƙasa kun ga wannan masharrancin ya yi wasu abu sharri ya ce wala ya kasimu bisawiyya in ya tashi raba tattalin arzikin ƙasa ba ya raba daidai wa daida ya ci mutuncin shi a adalcinsa ya ci mutuncinsa a tsoron allansa ya ci mutuncinsa a ɗabi'unsa ya nuna sa'adu ba mutumin kirki bai bai cancanta ya zama shugaba ba domin daga cikin sharɗin shugaba akwai ne akwai al'ismu bitawiyya al'ismu bitawiyya ya zama yana rabo da adalci ya daidaita Allah shi kyauta darasi na 23 anna adama anna adama adli waliyyil al-amr fi al lil al a tuffanta jagora a ce baya adalci a shugabanci shi ma wannan rusa ɗabi'unsa sai a ce ga shugaba yana yana yana yana goyon bayan wasu su shafafu da mai ne duk laifin da za su yi ba komai su kuma wasu in sun yi laifi su kuma su ko ba su mai laifin ba za a iya kakalo laifin a kaga musu wannan rushe rushewar ɗabi'a ce wannan kuma yana nuna mana ashe shugabanci a musulunci babban matan abin da ke ɗaukarsa maɗaukin shugabanci a musulunci shine kyawawan ɗabi'u shugaba mu'amalarsa da mutane ta kasance kyakkyawa a musulunci ana haƙurin da shugaban da ya kasance fasiki tsakanin shi da Allah misali sai aka ce ga shugaba amma yana shan giya amma kuma mu'amalar shi da talakawa yana tafiyar da ita daidai to a musulunci ana haƙuri da wannan shan giyan nasa domin shan giya shi ya shafa shi zai zai shawa shi. amma abin da ya shafi gudanar da talakawa tsare musu tattalin arzikinsu haman musu da tsaro in yana tafiyarwa daidai to sai dai a yi ta masa addu'a a ce Allah madaukakin sarki shirye shi sannan waɗanda suke da ikon su je su faɗa masa su masa wa'azi sai su je su masa a tarihin musulunci musamman a a umawiyya da abbasiya an samu shugabanni irin waɗannan don su sha su amma kuma mulkin su ba su yadda a cuci wani ba kuma haka aka ci gaba da haƙuri da su a lokacin ma akwai habbai ƙanana akwai tabi'ai manya-manya waɗanda suka zama a ƙarƙashin su kun ga wannan abun kula ne darasi na 24 jawazu du'a ala al-muslimi Bisha ya halatta kai wa dan uwanka musulmi addu'a Allah ya dora mai sharri idan kana min zalimi idan ya zama cikin azzalimi saboda ne sa'adu gashi ya addu'a kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya san bayyana mummunar magana sai dai wanda aka zalunta sayin na abdullahi dan abbas kamar yadda al'imam ibn jaririn tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa ibn abbas ya ce la yuhibbu allah an yad'a ala ahad illa an kuna mazluman baya halatta kayi wa wani mummunar addu'a sai dai idan zalunta ka akai fa innahu qad akhata lahu an yum an yad'a ala man zalama anan allah da wanda aka zalunta yi addu'a yi in ka ga ba za ka yi abi ba ba za ka yi haƙuri ba kana da damar da za ka ce Allah ya isa ko ka ce Allah ka limin haƙƙina ko kuma ya Allah ka yi kaza da shi ba ka yi laifi ba wannan mutumin ya wata adu zalunci zalunci na fili sau da ka ta'adu ya ce ya Allah in ƙarya yake yi ya Allah maɗaukacin sarki tsawil umra wa'ani basara waqtinhu fi dini ka ga masa mummunar addu'a sakamakon me wannan mutumin azzalimi to haka ibnu abbas yake cewa darasi na 25 anna sa'ad radiyallahu anhu min mujabid da'wa sa'ad na cikin wadanda in sun yi addu'a Allah yana karba kai tsaye dama manzon sallama ya ce Allahumma ajib da'watahu ya Allah duk lokacin da sa'ad zai yi addu'a to ya Allah ka amsa, ina jin wannan mutumin bai san da wannan bai san da wannan hadisin ba domin in ya san da wannan hadisin ya yi wannan kasassabar ko ya san da shi ya yi to lallai ta kife kuma lallai ta kifa da shi darasi na ashirin da shida an na tsulal umuri ma'asu ilkibari min almasai Allah ya jarrabu mutum ga tsufa ga tsufa sannan kuma ga lalacewar hali to wannan ba karamin musiba ba ce shi yasa manzon Allah sallallahu yake cewa eh, abin nan khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amru biyayyen mutane shine wanda Allah ya bashi tsawon rayuwa kuma aikin sa kyau eh wa sharrun nasi man qala umruhu wa ta'a amalu. mafi muni a cikin mutane shine mutumin da Allah ya bashi a duniya tsoho amma ya ta tafka tsiya shi yasa sa manzo Allah kuma ya in ya tashi addu'a ya yawaita addu'a yana cewa a cikin addu'a ta safa safa da maraici yana cewa amsayna wa antal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر فرجع الله كذا ألا يسعى صوفا كيموني إن هل ألا دي بك دا فألا يسعى صوفا كيشو وغير ذلك وإن هكذا أسباب ما مزلت ميلا وننا أدوان haka manzo Allah kuma ya kasance na cewa Allahumma inni a'udhu bika min al bukhli wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an uradda ila arzil al-umr ya Allah ina roƙonka kar ka mai da ni rayuwar kasanci ta tsufa in tsufa amma a rike shi darasi na 27 anna al-faqra min al-maqal lalle talauci musiba yana cin musibo wala siyama idan cama ama alkiba musamman ma ya haɗu da tsufa ga tsufa ga talauci manzo Allah ta sama ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi yana cewa Allahumma inni a'udhuka min fitnatil nari wa sharri fitnatil gina wa sharri fitnatil baqa kaga aka hada masa ga talauci ga tsufa ga kuma lalacewa dabi'u ga makanta da aka hada mishi wannan tsohon wannan mutum ya gaba bala'i ma'ayin da za a mai fafa ko darasi na ƙarshe an na fata da dini wani kuluki akabarun mafa'i da al-islam a jarrabu mutum a addininsa ko a ɗabi'arsa wallahi yan uwa ba musiba da tafi wannan in za ka rasa komai amma ka tsira da addininka ka tsira da kyawawan ɗabi'u to ba ka rasa komai ba amma idan za ka zama kana da komai a jarrabe ka a cikin ka yanzu akwai lalacewar da mutum tafi mutum da malami ne na sunna sai ya dawo a rasa inda yake hmm? yau ya goyi bayan arna kiristoci gobe ya goyi bayan 'yan shi'a gata ya goyi bayan 'yan tatsini citte ya goyi bayan 'yan ɗariƙa 'yan haƙiƙa akwai bala'i da ya fi wannan kuma ga tsufa ya zo masa kaga wannan musiba ce kamata yi mutum a ga yana kusantar kabari halinsa na ƙara kyau wannan ni'ima ce ta Allah to wannan hadisin insha Allah mun gama darasinsa da izinin Allah in Allah kai mu darasi na gaba sati mai zuwa za mu karanta hadisin gaba ko hadisan gaba sai mu fitar da cikin waɗanda sun fi alaƙa kai tsaye da babu domin za mu ga sallah da karatu a cikin ta sun fito ƙwallo-ƙwallo a ciki sabanin wannan hadisin kaga sai da muka yi zagaye-zagaye abinda malamai suke cewa istinbatu sannan muka fitar da alakar ta da babu Allah ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu damuna ne amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin abinda ya saukar mana na ruwan sama da kuma wanda zai saukar Allah ya gidajen gidajenmu Allah ya tsara mu. Allah madaukakin sarki ya bamu shugabanni na gari masu kaunar mu ma muna kaunar su masu tausayin mu ma muna tausayin su masu mana kyakkyawar addu'a mu ma muna musu kyakkyawar addu'a wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh